C'est un latiné. baki ne yau a gidan nan habib na'am san da zuwa yau sannu an zo lafiya lafiya lauya gida lafiya kalau lafiya kai kai fa kokarin zumunci to ai kwana biyu ma ban zo na ga da kifishin da ce wajen zo Allah sarki Allah ya ƙara zumunci shine wannan ta gaya min cewa wani kina ciki eh ina su hajiya lafiya su lau ka? alhajin fa a ah, lafiya lau malalla ya maman na sarki rigima tana da lafiya eh lafiya lau yawwa dama ina idar da sallah ne sai bata ce min ka zo kana falo wallahi <laughs> bakuwa ce ne ba bakuwa ba ce domin diya eh, ce a gare ni Hajiya ne zan tafi. Na ɗauka yini za ki yi min? Ya tafiya tun yanzu? to ki ce ina gaida mutanen gidan sai na zo ah idan ba da mu ai sai in aje ta tunda ni ma fita zan yi dama na ce barin zo ga dake ni to kuma duk sai ku gudu ku ban <laughs> ni to na gode na gode to Allah ya kiyaye a gaishe su a gaida su hajiya kamar na saki kin yi abu da ba ya cikin tsarin ki kaman ka ɗora kaina a cikin duk da waɗannan kalaman naka to ai gani na yi na sa ki ƙarfi da yaji sai ki shigo mota bayan ba ka kika yi ra'ayi ba me yasa kai tsammanin haka saboda yanayin kika wani kalla sai na gane cewa akwai kamala tare da ke kuma mai yiwa ba za ki so hakan ba amma in ba za ki damu za mu ki tambaya to me ya rage kuma ai za ka iya min tambaya saboda har tun da muka kasance a mota daya ka yi roƙon sa suna na haɗu zan so in ji ki suna ka riga ni tambayar abin da zan nema daga wurin amma tun da ka bar ni a baya suna na nisai ba ka ba dan karkici wani abu da sai in ce na daɗe bin ji suna mai daɗi kan wannan sunan na san godiya ta yi kaɗan ta wadatar da kai da irin aikin da kai mu da haka kai nake saurare ka gaya min abin da kake so daga gare ni ni ko da sai nake tunanin kamar ki tsaya iya godiyar saboda abin da zan zo miki da shi ma'ana bukata ta za ta iya zo miki da bazata bazatar da mai yiwuwa ra'ayinki ba zai yi daidai da abin da na zo da shi ba kada ka damu a shirye nake da na karɓi kowace irin bukata ce daga gare ka baka da matsala da hakan ka faɗa na baka dama to ni dai bukata ta bata wuce mu kulla zumunci ni da ba kin gane mu kulla zumunci ya kasance tsakani na da ke zan rika zuwa gurin ki duk dai lokaci haka da na samu sukuni ni ya kamata na nemi haka ba kai ba saboda ni ce zan karu da kai a cikin kalaman hiranka habib babu komai sai darasi da nasiha don haka kana da hanyar wata dama. sake wata bukatar wannan a karɓa take a yanzu dai wannan ita ce kawai ta amma tun kin bani wannan dama zan aje ta a nan gaba zan yi amfani ita sake neman wata bukatar in lokacin yayi duk lokacin da kake da wata bukata da bata ke ta tsarin addinin musulunci ba ka dauka a wurin da sai ba a karba take ka dauka mai mata faɗa kawai za ka yi malam habibu shikenan na gode a da mutanen gida yake mun haɗu da wani ɗan uwan hajiyar ne a gida shi ne ya rage min hanya yanzu ma muka rabu ke da wani gankin sai aka ki a'a ai yanzu take min bayani ba tare da na tambaye ta ba ma ta ce min wani ne dakata da Allah ba na son wani abu da ya danganci goyon bayan yarinyar nan matuƙar ba fannin gaskiya ba ne ki bata ta min bayani da bakinta don in kore shakku a cikin zuciyata domin na san wannan yarinya ba za ta gaya min ba daidai ba to ai shi kenan ga ta ga ka sai ka tambaye ta sai ba wane ne wannan kuma ina yake kuma daga ina ya dauko ki a gidan hajiya zainab muka haɗu kuma daga gidan muke shine ya rage min hanya yayi kyau dama ina da tabbacin wannan yarinyar ba za ta aikata wani abu da zai zama ya zubar mana da mutunci ba domin na san ba za ta yi min karya ba kuma ina ina fatan iya abin da ya fara tsakanin ku kenan a'a ya ce zai rika dawowa mu dinga gaisawa ya ne ya ne ya gida ba lafiya ba gane ba lafiya me fa ba ta siyo aski oh, ba ta siyo ba kuma za ki je ba lafiya Allah bai ka gaya ma dan ladi ya dinga daina yi min dariya abinda kullun yake min kenan a gidan nan amma ai ba ni kai nake dariya ba ko hasali ma ban ni nikar zuwan ba don kora ta ba a bani ba yalla bai ka gaya mishi wata ran sai na fasa mishi kai da itace idan yana min irin wannan abu a habibi haba habiba me kuma na fasa kai da itace da wani abu kamar haka ai duk ba shi da amfani kin gani ki haƙuri kai kuma ka sa ne da ke so da kai ka daina zoleta ka ji ko Allah da an gama gida insha Allah amma a faɗa mata ni ma ta daina min koro da zuba shinkafa ai ba kai kake dafa abincin ba in ba ni yake dafa ba ai ai nake kawa kuma dole ne ki cika min kwano tab da shinkafa in kana son ka cika koshi a gidan nan ka dinga dafawa hmm kullum aikin su kenan su ta faɗa a cikin gida kun gani ko yarinya karama tana muku magana wuce wuce wajen aikin kai ma wuce wajen aikin ki go mai ice cream na dawo gari yanzu ke saboda ba su yi miki ice cream ba sai ki ce wani gida ba lafiya eh zo ki rika baba cikin ɗaki kin ji ko wato habib ba fa magana ba ce da za ka tsaya kana sanya akan wannan al'amari ya kamata ka gaggauta furta mata ƙudurinka kana nufin cewa kenan yanzu in gaggauta kenan in yi hanzari kan yi sanya akan al'amarin to ya za ka yi kai da kake son abu eh, kuma ya kamata ka sani masana magana suna cewa da sanyin safiya ake kama fara kuma da zafi-zafi ake dukan karfe a tankwara shi wato ka gane ni ni ina da wata matsala ɗaya ne ina son yata ina yi mata so fiye da yadda kake zaton ana son ɗa a duniya na to abin da nake gudu shine kada in je auro wata in zo sanadiyar ta mu samun matsala da iyalina wannan shine abin da saka gari ya sa na kame na nake kula da yata da iya gwargwadon hali da kuma karfi da Allah ya bani to amma ka sani wannan fa ba uzuri bane da zaka je gaban Allah ka ce za ka kare kanka da shi kana da dama kuma damanin da kake da ita ya kamata ka taimaki sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam haka ne to yanzu ni abin da ya fi damuna shine da za a yi bincike a kanta a wannan abu ne mai sauki kuma ba shi da wahala gidan hajiya zainab ya kamata mu samu lokaci mu je na yi imanin hajiya ba za ta goyi bayan wata ta ki goyon bayan ka ba ko menene akan da sai ba hajiya zainab za ta mana bayanin shi ina ganin abin da za a yanzu kafin mu wuce ofis biya ta gidan hajiya zainab ne yanzu to idan kai haka babu aibi za mu iya zuwa tun kafin kai tunanin irin wannan abin a zuciyar ka, habib jiya da kuka haɗa a nan gidan sai da na ayyana tare da roƙon allah ya tabbatar mana da wannan abu a tsakanin tsakaninku ba don komai ba saboda sanin ku da na yi kun yi dacen samun dukkanin wani bayanai daga kan Nusaiba domin Nusaiba ya ƙawata ce Hadiza kuma iyayenta mutane ne na kirki waɗanda suke gudun duk wani abin da zai kai su ga halaka to Nusaiba gadon halayensu ta yi in ma da wani hali da sai bai bambanta da na iyayenta to bai wuce ɗara su kyakkyawan hali da ta yi ba hajiya ai karki damu babu komai in allah ya soya da na san abokina zai iya bakin kokarinsa ni idan ma a yau kuka ban dama zan je gidansu sanar da su abin da ake ciki <laughs> ai hajiya wato ba mu kai ga wannan matakin ba tukunna abin da ya da muke ƙoƙarin mu kai gare shi kenan to na ba ku nan da kwana ɗaya idan har ba ku sanan mata ba to ni da kaina zan je in sanan musu da abin da ake ciki domin ba za mu bari wannan kyauta daga Allah ta wuce ni. ba Um, kun gama shiri ko? Kin ci abinci? To, ina shirin zan je in miki Kin ji ko? Zan kawo mata mamanta. Zan kawo mata mamanta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Shi kenan sahabi ba an daina mana koran abinci. Kai dai baka da wani aiki sai na ciki. Kullum cikin bautawa ciki kake. Ka ji wani shirme. Wanda abin kin taba ganin inda aka haramta cin abinci? to ko laraba mata suke da abinci da amun don haka cin abinci aiki ne mai kyau an shi yasa ga kanan baka da wata basira saboda bautawa ciki da kake kunga tsaya tsaya tsaya wannan rigima ta kuta shi ni ni abinci ma ba zan iya tsayawa ba saboda ni ina sauri zan je office zan makara gashi zan aje ta makaranta sai mun dawo kun ji ko ji mama, kware kuwa ki san kawo ki sha Allah gaskiya ina tausayawa zainab ba kaɗan ba habib kenan to ai abin da nake so nuna maka duk mutumin da kaga baya tausaya zainab to magana ta gaskiya bai san ka bane ko kuma bai san tarihin ita wannan yarinya ba amma in har mutum ya san tarihin wannan yarinya to dole sai ya tausaya mata in kuma kaga baya tausaya mata to bai ma san abin da ya kamata ya tausaya ba kuma kar ka ɗauka kai kaɗai ke tausayin wannan yarinya mu kanmu muna taya ka tausayinta wato da kaga irin farin cikin da ta na ce zan kawo mata mamanta sai ka yi mamaki wallahi sai ka kuma ƙara tausayinta to ba dole ba wannan dama ta rage gare ka sai ka yi ƙoƙari ka hanzarta saboda ka san samun mace ta gari tunda har kana santa kar ka da ta sabuce maka ka gane um, na san cewa abubuwa da dama a rayuwa nakan yi shashanci haka ko halin ko amma wannan karan ina tabbatar maka da cewa da gaske nake kuma zan jajirce a kai to za mu taya ka da addu'a amma dai duk da haka abin da nake so da kai sai fa ka jajirce har na tsawon kwana daya ba tare da ya dawo dan uwa ya samu ladansa ba ni ko sai nake tunanin cewa dan uwa zai iya wa dan uwa uzuri musamman ma in ya tsaya ya saurari uzurin nashi tabbatar da cewa gamsashe ne kafin ka faɗa na amsa kada ka ɗauka kayi laifi ne a yanzu amma idan ka sake babban laifi ne wanda za ka yi matukar fama kafin ka shawo kan 'yar uwarka idan ku haka ne 'yar uwata ta ce in tattaro hankali na gare ta kenan gaba ɗaya saboda rika faranta mata rai musamman ma da yake yanzu lokaci ne wanda nake so in ga kullum tana cikin farin ciki da ziga guduma ce ko ice da tuni ka fasa mun kai saboda yadda kake zuzuta ni ai magana gaskiya ce na manta gaya miki ma ta tana gaida ki ka ta cikin ka kwarai ta ta kaina na makara saboda me kika yi wannan furcin da kin san abin da na zo miki da shi da ba za ki faɗi wannan magana da kika faɗa ba yanzu da me ka zo kuwa na san abin da ka zo da shi ba shine abin da nake buƙatar ji ba na san ba shine ɗanɗanon da kunnuwa na suke muradi da tsamayan ji daga gare ka bane habi saboda wata ta riga ni ɗauke haka kaga ku ba abin da ya kamaci fitowa daga bakina da ya shallake cewa na makara kinga biki makara ba idan kuma kika tsaya kika saurare ni kika saurari bayan da nake so miki na tabbata cewa za ki gane cewa biki makara ba abu ɗaya kawai da nake so in sanar da ke shine ki mai da hankalinki nan gurin ni ne dai nake fatan a ce a gurinki ban makara ba ka san ba zan ki sauraron ka ba wato ba ƙarya bane na taɓa aure kuma Allah ya azurta ni da ya ɗaya sai dai kashi yanzu ba ma tare da mahaifiyarta a duniyar babu abin da yake kauna kamar ita yarinyar nan bayan mahaifana wani abu kuma da ya sa na kasance ni ne kaɗai nake tare da yan nan ba komai ne illa ina gudun in kusanci wata mace saboda ni igiyar soyayya ta taɓa ɗauka ta ta jefa ni a wani bigire wadda na sha wahala na shiga halwa a halin da ake ciki kuma yanzu ban sake tunani ko in fada wannan kogin ba sai da na haɗu da ke yanzu abin da nake ki shine ke ce kaɗai zaki iya miƙo hannu ki cire ni daga cikin wannan kogin ki taimake ni sai ba kar ki jefa ni wani bangare da zan sake shiga wata halwa ta tashin hankali idan dai wannan ne kada damuwa ta kasance a tare da kai tun a yanzu na fara jin ina son 'yarka kuma insha Allah ta samu mahaifiya na gode kai san da haka? Malam aikin na kai san zan sani. Shi yasa na tambaye ki ai. Idan haka ne, kada ki ga kamar muna takura miki, domin haka ya kamata a yi miki. Haka ya kamata iyaye su yarinya tun tana karama su nuna suna son ta. Da zarar yarinya ta taso, tana buƙatar san iyayenta. Idan kuma ta girma, to su nuna ba sa son ta. Wannan shine zai zama zaman lafiya tare da ita na san da haka wallahi abba na san so ne yasa kuke min irin wannan kuma ban taba daukan haka ko so ɗaya a matsayin takura ba sai ba mun daɗe muna mara ba da irin halayya da kike da kuma biyayya da kike nuna mana kuma duk abin da muka zo da shi kina sa da hannun dama da hannu biyu kuma ba tare da ɓacin rai ba cikin farin ciki wannan abin da kike yi shine zai jawo kicin more duniya da ta lahira idan dai biyayya tana sa mutum ya ga daidai a duniya har zuwa lahira to na sai ba ta yi mana ma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen sa mata albarka insha Allah idan ya zo kice, ina son ganin shi insha Allah zan yi haka ci gaba da aiki bari ci gaba da fara kuma bakin ki akwai sosai ma ina sauraron ki kamar yadda ni ma nake da magana a bakina da dai magana take bakina ba za ta rasa nasaba da wani abu da nake nema a wurin ki ba me yasa wasu lokuta muke yawaita yin tarayya ina ganin saboda yanayin mu yanzu ɗaya ne sannan kuma za mu yi kyau mu zauna a ƙarƙashin inuwa ɗaya mu hakan ne maganar ka amma ni ma tawa maganan ba ita kadai za ta zo ba tana dauke da abubuwan gaba da suka hada da haƙuri da aminci aiko na ƙagu in ji shin me sai ce wannan magana ta faɗi mana kai ne babba kai ya kamata ka fara faɗin buƙatar ka kafin ni saboda kai ne za ka ja ni gaba ni kuma in biyo ka abu yarki da kuma ma'aikatan gidana sun matsa akan lalle lalle suna so su ga maman wannan yar take saboda ka shine yake so ki bamu lokaci ki je sabo su ganki Allah sarki ai ta kusa ganin wannan maman tata har sai ta gaji da gani na Magana mu tana kan hanya daya domin abba ya bani sako wurinka Allah dan Allah bai wata gaya mu saboda in daka tsallan da zai baki mamaki a gaban ki ba zan karasa ba kai ka karasa mu na tun da ka san me zan faɗa yake ya bani dama in aure ku ni ba haka nake nufi ba ina nufin maganan aure na da ai magana kunya kuma ta ƙare tunda har kika buɗe fuskar taki na gani yanzu abin da ya rage kawai ki bannin ci gaba da kallon fuskar in ƙura miki ido mai wa fuskar taki za ta ga tsananin ƙaunar da nake kunshe da ita da na taho a gare ta da shi tsadar fuskar amarya ta fi ganin ka ba tare da tukwici ba wanda ka gani ma bisa rashin sani ne amma ka tabbatar ganin da za ka sake mishi ba ganin kyauta ba ne ni fa zan so a gaya min tsadar wannan fuskar don zan iya biya tsadarsa ya kai matukar tsadar da baka taba cinikin kamarsa ba idan za ka iya sai mai ciniki idan kuma ba za ka iya ba shikenan ya zama ka ta kenan sai ka tashi ka ba mu amarya wuri shi ni ina so amarya ta sanar da ni shin menene abin da za mu yi cinikin nan akan shi ne kai da za ka ce ka firgita sai kuma ka ce wani e yanzu ne na san cewa ko ba komi na samu hanya mafi sauki wadda zan ga fuska kyakkyauta, saboda ko ba komi na san cewa za ki tashi mu je mu alwala mu yi sallah domin mu cika sunna mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda kowane musulmai ma'aurata suke a ranar da farkon su ko kuwa na san ba sai na tsaya gabatar da ita wannan yarinya take ba yarki ce kin sani kuma su wa'annan suke zaune masu aikin gidana ne amma na ɗauke su tamkar yan uwana ba don komai ba saboda jajircewarsu da kuma gudunmawarsu da suka bayar wajen ganin cewa yarinyar nan ta samu tarbiyya mai kyau kuma ta zauna cikin jin daɗi shi namijin sunansa ɗanladi ita kuma mace sunanta habiba ina so in tattara akalar sawa ko hanawa ta dawo hannunki gaba daya ki za ki karka kula da su daga yanzu duk da aiki ne babba aka bani jagorancin wasu na yi matakar farin ciki da murna kuma ina fata insha Allahu za mu zauna lafiya da fatan kuma za ku bani goyon baya don tafiya mu kyau ba tare da gazawa insha Allahu ba za ki samu matsalar tafiya daga gare sai dai ni ina da matsala guda ɗaya ina da ci kamar gara ba na da wuri amma matuƙar za ki dinga cika min kwano na to kuwa ba za ki ga munin tafiya ba sai dai matsalar wannan ke tsoro tana da shigin ruwa tsiya kai tun tsiya ne da kai ko kunya ba ka ji kin san abu ne sai ki riƙa haƙuri fa da shirman su haka suke inda suna guri da kamar yadda kai ka kasa haƙuri ko a'a ki haƙuri kawai daga faɗa gaskiya to ɗan ladi ka damu da kanka ma zaka dinga zuba abincin sai yanda ya yi maka in har kika ba shi wannan damu wallahi cin tsiya ne da shi sai ya cinye abincin gida ka ji yar bakin ciki sa'idawa masu bacci da ido daya kai kai tsaya tsaya ba na son shirman naku ya isa haka dama gabatar da ku nake so kuma na gabatar da ku saboda haka ku tashi ku ba mu ce ke ce mamana sosai kuwa na san zaki so maman ki ko hmm. ni ma daga yau zan zan fada wa kawaye na mamana ta dawo kuma za ki rinka kai ni makaranta sosai kuwa zan yi miki komai a rayuwa har sai kin ji ba wanda kike so sama da ni miki wanka ko dadin ke kai ki makaranta yau ba an ta habiba ce za ta yi min wanka ba saboda kullum sai ta rinka yi min dariya Tun maman mamanki ta zo komai zan rinka miki sai kin ji ba wanda kike so samu da ina son ki mama ni ma ina son ki zainab abubakar eh a ah, ba na gida ina da hanyar zuwa gidan yanzu ok sago to shi kenan bari biyo ta nan sai in karba ko eh na biyo ta gidan naka na karba sai mu shi gida ok sai na zo ya alhamdulillah wato wani sako ne da dumudumin sa amma fa naka ne to faɗi Allah ya sani sakon na alkhairi ne <laughs> hawa na alkhairi ne mana wato bayan ka to sai oga ya ce in tura ka yana son ganin ka sai na gaya mai ai ka hutu saboda auren da kai to sai ya kira wani sai ya bani sakon in toma da shi takarda ce ta ƙarin girma karin girma kuma warai kuwa cewa za ka yi yashin ne <laughs> ai ba batun magana shan mata. domin na san komai za ka iya kuma ka gode wa Allah ma da Allah ya sa ba nisa za ka yi ba kana rufin wai ba ma a garin nan zauna ba kenan bayan ƙarin girma warai kuwa ai ba nan garin za ka zauna ba ma wai tunani kake ba to a Kaduna za ka zauna kuma ka gode wa Allah tunda ba kudu aka tura ka ba a to ayan Kaduna ne ba ta zara bari kawai zan same shi in so sai in je da tafiya za ta kasance ai ba sai ka same shi ba saboda dukkanin wani bayani yana cikin wannan takarda ni ma azarbabi ne na saurin yage ta na gama duba duk yanda abubuwan su kaga wato da kaga abin da yake sabanin karin girman kai zaka riga na samun takaici ai ba ma magana takaici ana kuma na fi kowa sanin yanda abokina yake na san irin jarin takka. sau da ba komai ne zai rana naka ba ka dai baka rabo da ko wallahi ka gama shi ka ji dan samu abin da zan sha wallahi Allah farko dai zan fara yawa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sa hakan ta faru saboda kusan zan ce hakan ta faru ne sakamakon na sake tsinta kaina a turbar zama magidanci wato an canja min gurin aiki sannan kuma da ƙarin girma an canja min garin don zaune na ji daɗi amma faɗuwan gaba ta kama ne ni kana da na gaya gaba na sai ne fadi amma daga bayan da na zo na karanta sai na fahimci cewa ba magana fargaba a ciki ai ya kamata ne ma ka sanar da mu ka samu sarida ko gashi nan ki karanta da kai wani abu da ban gaya miki ba kuma babu shi a cikin nan shine an ba da babban gida a garin da zan koma wato garin Kaduna saboda haka baki da fargaba ko kaɗan na san fargaba take ai kina zan zaban baki ko to in zan tafi da ke da kuma zainab zan tattara ku gaba da ku zan Allah ya sa shi ya fi zama alheri. dan wani abu ne ba wani abu da ya kamata illa mai farin ciki kuma da miƙa al'amuran mu. ga Allah subhanahu wata'ala domin shine gagar misali musamman ma shine mai iko kuma cikin ikonsa ne ya tsamo ka aka baka wannan matsayi da kake kai duk da cewa akwai sauran ma'aikata masu yawa a kamfanin nan amma Allah ya zaɓo ka aka baka wannan matsayin saboda ana ganin kai ne za ka iya so abinda nake so da kai ka kaddara wannan ba yin mutum bane yin Allah ne subhanahu wata'ala kwarai da gaske zancen malam gaskiya ne ba abin da ya bari wanda zai zama ba daidai ba duk wani motsi na rayuwa yana tafe ne a cikin kudurar allah sai dai mai muku addu'ar allah ya sa haka shi ya fi alheri na gode allah kuma ya saka da alkhairi wato ina godiya ga allah subhanahu ta'ala da ya min ya bani sarkai irin ku a zahirin gaskiya da farko na ɗauka cewa a zamantakewa mu da ita nusai ba za a samu tangarɗa amma cikin ikon allah sai gashi nan an samu sabanin haka an zauna lafiya to wannan duk goyon bayan da kuke bayarwa akan zamantakewa mai yana daga cikin abin da ya sa hakan ta yi na gode sosai to banda abinka tana da wanda ya fi ka ne a gare ta ai ko ni da mahaifiyarta ba mu kai matsayin rabin rabin matsayin da kake da shi a gurin ta ba domin shi miji shine dama ya kowa ya shallake kowa a wajen matarsa domin shine gatanta gabanta da bayanta hasali ma shine silar shigarta aljanna din gurin gumma da haka kar kai kwanto ko ka ji shakka wajen wani aikata hukunci a kanta domin ita ce kai ne gatanta yanzu to kuma sai dai faka rike ta da amana domin ba wanda ka sani a garin nan kai kadai ta sani a garin nan na gode Allah ya saka alkhairi a'a in sun je ba shi ba shi kadai bane akwai akwai dan autan ɗakin mahaifinmu ma'ana kaka a wurinta ta abin da kawai zan yi zan baku adireshin sa idan kun je ku neme shi eh, ina komai zai zo da sai kuma zai ji daɗi sosai in ya gan ku ba wa insha Allah za mu sani shi Allah Allah ya rufa asiri amin eh kenan Allah ya muku albarka naga kamar ba ku murna da wannan ƙarin girman da na samu dan ladi da habiba babu wanda ya kai na wallahi labai to ai na kun kicin kicin ne da fuska kun ɗaure fuska ku gaba ɗayan ku kamar ba ku farin ciki ba haka bane yalla bai ka san sabo ne turkin wawa tunda kake baka taba hantaran mu akan abinci ba kawo ko dole rabuwan mu ya zama mana damuwa banda ku da ku idan mun tafi Kaduna ai ba mun tafi dindin bai ko kuwa za mu dawo ko ku zama ku a gida kawai dama yalla bai na faɗa ma ina so zan yi aure ina so idan na aure zan dawo da matan nan mu zauna tare da ita to ai na ɗauka habiba zaka aura Allah kiyaye min ya cinye min kayan gara a kwana uku kinji yar bakin ciki bakin ciki ke da kin ga saurayi mai dogon hanci to kwalilan ki ba zan aure ki ba wato yanzu ma dai ba ku daina ba kenan ko da kin muka ba ku kwasa da ku sasanta ai am Zainab bikin musallama ba zan siyo muku jirgin Kaduna maman zana mu je kin ci makara za mu gida ne kamar gidan ya fi girma da kyau ke ma da ganin wannan da ganin haraba gida ai san cewa dama wannan ya fi zara hai ba mun shi hanya Ni kun ga yunwa ma nake ji. Da mun biya ta restaurant an san abinci duk da haka bai faru ba. Ni ma wallahi yunwa ne. Zainab, ai muddin zan ci abinci ki ke ma za ki ci. Da ba da ni ne ba ni. Ni aka ware gefe guda ko? Ah, kage za ka mu? To ni dai ban ce haka ba. Mun kan su gajiya gaskiya. Maganar wani kakan naki ya kamata fa iwari ya zarce shi. Ko kuwa? Haba Habib, sai ka ce wanda za su bar gari yanzu yanzu. Ai, ka bari in dan huta ko? a to aikin san nauyin alƙawari ya kamata a ce an sauke ba to kenan idan na yi wanka ne sallah da asahar insha Allah sai in ji to ki san me ya faru ni yanzu zan je siyo muku abinci kuma in biya ta ma'aikatar in yi reporting sai in dawo in ya so <clears throat> sai ki je bayan na dawo kai ku shiga cikin wannan amma ya kamata ka tsaya ka ci abinci tun daga shi na shirya maka kayan abinci kuma lokacin cin abinci ka ga ya riga ya yi ko lokacin cin abinci ya yi amma ba nawa ba kada abincin da ka ci jiya da kuma yau da safe yana da alaka da wani sabon al'amari da kake so ka shigo min da shi cikin gidan nan haka ne ta haka ne ta yi kuma ba haka bane amma ni dai in za a tambaye ni na koshi ne kawai alhaji kawai ka fito ka gaya min ka ce min kaga jircin abinci na ka daina wani kwana-kwana kullum idan na kawo maka abinci alhaji sai ka kirkiro magana da zaka ce baka ci kawai ka ce min baka son cin abinci na yanzu to abincin naki na gaji da cinsa kuma ba zan ci abincin naki ba sai me ko kuma kina da wata magana ne haba wannan wani irin abu ne haka sai ka ce ka kawo baiwaka mai bai goge maka takalmi a cikin gida awa wannan jijiyoyin wuyan naki kada ki ɗaga su ki yadda in furta abin da yake karkashin harshe na in ku na faɗa miki ke ba za ki ji daɗi ba don haka ki bar ni kawai sai na dawo matan tauna lafiya kalan daga ina wake ne nema daga kano nake mun zo nan garin ne da ni da mijina sai aka min kwatancen gidan kakana to da na bi sai aka ce da ni nan ne ya sunan kakan na naki alhaji hamza yi eh, nan ne gaskiya zauna mana ko kuma mu je falo mu zauna ya hanya kuma yanzu nan gaya miki ku kai saɓani yanzu yanzu nan ya fita ni ni ce matarsa amma ba matsala insha Allah zan gaya mishi in ce mishi jikarsa ta zo in Allah da sai ya jira ki idan za ki dawo ko to shikenan to gobe insha Allah zan zo ni da miji okay to Allah ya nuna mana Allah ya kai mu gobe to za ki koma mhm. to shi kenan na gode sosai je amma ban tarar da shi ba amma na gama kasa na zamu dawo gobe ne da Allah ya mu Assalamu alaikum ka riga ka san zaman jiran ka nake yi a nan gurin ko ai ba sa ki ne ke gadi na ba ko kuma ki rika jiran ganin dawowa ta ba idan sawar ce za ta sa ni wannan zaman kai ma ka san abu ne ba mai yiwuwa ba wannan bukata ta ce kawai ta sa nake wannan zaman kin ga uwa ki sawa bakin ki lanzami kuma da kika ce ba bukata ta bane menene yasa kike wahalar da kanki a kaina saboda ya zama dole a gare ka ka damu to idan kuma ba haka ba idan kuma ba haka ba sai na aikata abin da na ga dama na wargaje dan rago kwanciyar hankalinka ke hawa yanzu ba lokacin da nake ririta bane ne sai kin zauna da ni tilas yanzu gafu nake da in tsinke igiyar aurenki ni yau kuke gaya wannan magana da bakinka hamza ni kike kira hamza na ce ma hamza inda abin da za ka kai abin da ya fi hamza ma zan ce maka kwaɗan hamza zai ne sai in faɗa har ni kake gaya wa za ka sake ni to ka sake ni mana in ka sake ni wani abin ne ke ni nake da dalilin da zai sa in rabu da ke hawa domin kuwa ba zan iya zama da matar da ba ta so na ba dukiya ta take so hawa ina mamaki yadda kika jure zama da wannan mutum kafa hawa sai ka ce wata yawa asiri gawata hmm. kenan kin manta ni ce mai ganin asiri ba dai asiri ga bayana ba ko kin manta ni ne ban manta ba ta ya za a yi manta ni da naga dahil wanda muke zaune da shi wannan ma yana daga cikin aikinki kuma kin san dalilin da yasa na faɗi haka dalili ne mai ƙarfi kuna zaune da shi ba kwa haihuwa gashi Allah ya wadata shi da dukiya ai zama da nake jira nake mutu na kane ne dukiya mai ta zuba mulki abubuwa sai abin da Allah yi me ake kuma da haihuwa kai amfanin haihuwa a mutu a bar maka gado shi ko wannan kin ga ba haihuwa ike yi ba ni yanzu nan kawai zaman jira nake yi ya baza na ja kaya na yi gaba shi kenan ba da wani matsala fa a rayuwata ta duniya ƙawata kenan ashe duk wayanki kenan ke ki zauna kenan to me amfanin auren tsofaffin ba mutum komai ya riga ya kare baka aure shi yana faduwa ka ja kaya kai gaba a'a ai dukiya kawai ake jira shine amfanin auren tsoho ya riga ya gama sauran kaɗan iris kuma sai kai ka wuce da komai sai a wuce da komai zauna wasa ke ni nake da damar da zan sa kafa harfar da ke ko lokaci ya yi na ga ba bukata ta kike ba ba so na kike ba dukiya ta kike so shashashar banza tafi ba ma na sa takalmin ba ma ta ne shashashar

da ka sanar da ni akan dalilin wannan maganar kake fushi da na warware maka zare da abawa gaba ɗaya dukkan abin da yake faruwa yanzu ke kina ganin wannan maganar da kike faɗa min za ta warware abin da na ji da kunne na kuma na gani da ido na ba ni da ita amma ina da gaskiyar da na san idan na sanar da kai za ka yadda da ita to hajiya kunne dai magana ba ta kashe shi sai dai kuma ke ga kunnen zan baki in kin ga zaki iya kashe shi da magana gashi nan kashe alhaji na aure ka ba don dukiyarka ba ba don kuma abin da kake da shi ba na aure ka domin in ji daɗin rayuwata wannan maganar da ka ji na faɗa saboda ƙawayena sun dame ni ne kullum su min magana akan na auri tsoho na auri tsoho shine nake neman abin da zan kare kaina dalilin da yasa ka ji na faɗi wannan magana ne har ga Allah kuma nake faɗa maka wannan magana hawa na'am alhaji kin tabbata maganar nan da kike faɗa har ga Allah haka take kwarai da gaske in ku haka ne na yafe miki komai duniya da lahira na gode mijina na kaina to idan har ka haƙura mu tafi falo abincin da na shirya maka mu je ka ci an gama abincin ne na gama to sai mu tafi ah fa wane ne gidana ne gaba na ya faɗi shi ne sani ba an yi lafiya kuwa a duk lokacin da irin haka ta same ka ka dinga addu'a ne komai zai zo da sauki haka ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu je Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. ina gajiya lafiya dan um suna na habib wannan kuma mata ta ce nusaiba jikarka a ah! nusaiba nusaiba ke ce kika girma haka ko dai wayo kika yi min ne to ko duk abincin kano din nan aka tarawa ne kike cinyewa ke kadai ka ji min dan tsoho da rigima kai ma abincin ka cika girma haka yanzu ka san abin da za a yi ka bar min nasiba neman aura domin kun daɗe da ita da dai kayi haƙuri ka mu ita saboda ni da ita mutuka raba gaskiya gudu da ni da kai kishiyoyi muke to ai jika ta ce kuma kai ma jika na ya dai ka san abin da nake so da ku yanzu dama ina da baki kuma ana jira na saboda haka ku sauwaƙe mun zan tafi je in to sai yaushe shike ma dama mu ma muna hanya dama mun zo ne mu ga gidan sai mu saki dawo lokaci sai ba sai ban duniya sai ka dawo sanu sanu ne ya gida lafiya eh kice Ina ƴata ce wacce nake ji da ita. ko ya ba kuma na mu zauna da ku. In ya so sai da ya ɗauke. Yi hakuri ba su iya zama yanzu ba. Akwai wanda nake so su ji ni. Gobe za ka dawo da su to in ya so sai mu wuni a nan muna hira? Zan duba ni nazari. Idan zai yi za mu samu. A sai ka yi nazari? Ni da kishiyata? <laughs> za ku ce sai an jima